وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يو أصابت شابير رمضان هجرة تدبوت تريبوت الأربعين الشدة يداتي دا شابير قوتهم أكو شكرة تدبوت بيدا شرين دبير za mu ci gaba da tafsirin suratul shura daga aya ta bakwai insha Allah shi wannan karatun Allah madaukaki yana tuna mana makoma biyu ne na ɗan adam a kiyama ana tunatar da mu makoma biyu na ɗan adam a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ce wa kazalika auhayna wa kazalika auhayna ilaka qur'ana بضيعا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله مدوك كيتشو كذلك wato misul zalikal ihai kamar wancan wahayi da aka yi ma annabawa magabata ka kai ma irin haka muka yi wahayi gare ka Allah yana magana ne da annabi Muhammad Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mar wahayin da muka yi maka irin wahayin da muka yi kafin zuwan ka ne nan ma dai kaga ana ga annabi ba shine farko ba Allah ya aiko wasu manzanni kafin shi Allah ya yi wahayi ga wasu manzanni irin wahayin da ya masa to shine yake auhaina ilayka qur'anan arabiyya muka yi maka wahayi wato muka yi wahayin abin karatu na larabci gare ka shine alqur'ani Allah ya yi wahayin alqur'ani ga annabi Muhammad me yasa ya bashi alqur'ani sai ya bayyana dalili yace li tunzira ummal qura domin kai gargadi ga uwar alkariyu wa man haulaha da garuruwan da suke kewaye da ita Allah ya ba mu annabi alqur'ani don me don annabi yayi gargadi ga mutanen da suke zama a uwar alkariyu idan aka ce uwar alkariyu sai aka ce wa man haulaha da mutanen da ke zama a kewayen uwar alƙaryu kaga ya zama jami'ul ardi kenan annabi Muhammad ya isar da alƙur'ani ga duniya gaba ɗayanta wannan aya take nuna dalilin saukar da alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a samu gargadi gargadi gawa mutanen da ke zama a ummul qura cewa akwai azaba mai tsanani illam yu'minu in yi imani ba saboda ka duk wanda bai imani da alkur'ani ba to alkur'ani yana tabbatar masa azaba tana jirarsa a kiyama wannan shine wuri na farko da Allah ya kira makka da suna ummul qura haka nan a suratul an'ami aya ta 92 inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ga wannan littafin in saukar da shi mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskanta littafan da suka zo kafin shi kaga wancan ayan sai ta fassara wannan da aka ce kazalika auhayna ilayka kazalika saboda alqur'ani yana gaskanta wadancan sai zama wahayi iri ɗaya ne Allah ya saukar da alqur'ani yace walitunzira ummal qura wa man hawlaha nan ma a suratul an'am aya ta 92 kaga da wannan aya ta 7 ta suratul shura da kuma wancan aya ta 92 ta suratul anam duk suna tabbatar da makka tana da sunan ummul qura insha Allah ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun me yasa aka kira makka uwar alqariyu wannan zaka ga bayanin sa littafan tafsiri daban-daban duk littafan tafsiri sun yi kokarin bayani akai misali al-imam fakhruddin ar-razi a tafsirin sa tafsir al-kabir yana juz'i na 8 shafin 129 al-imam ar-razi yace sumiyat bi hadha al-ism abin da sa Allah ya kira maka uwar al-qariyu li'annaha balda saboda duk wani gari a duniya asalinsa makka ne duk wani gari a duniya asalinsa makka ne wa min ha duhiyatul ard lokacin da Allah ya halicci duniya lokacin da Allah zai halicci ƙasa bigiran da ya fara yi shine bigiran garin makka saboda ka sai da aka tsara makka daga jikin makka aka fitar da kowane gari sai ce saboda haka yasa in ka dubi kalmar da Allah ya kira makka uwar alqariyu ai zaka iya ganewa ولهذا المعنى يزار ذلك الموضوع saboda haka yasa da gabas da yamma da kudu da arewa za ka ga mutane na ziyaran wannan gari min jami'i na wahil ardi daga dukkan sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa din da musulmi yake yana so je garin makka me yasa saboda ita ce uwar alkariyu to wannan bayanin al-imam razi to kuma akwai malamin da ake kiransa abubakar bin zaidin al-jura'i ya rasu a hijira ta 1883 kamar shekara 1563 da suka wuce Allah ya mishi rahama yana da littafi da ake kira tuhfatur raki'i wa sajidi bi ahkamil masajidi ya rubuta littafin ne game da masallatai in ka dubi shafin 134 ya bayyana dalilin da yasa aka kira makka uwar alqaryu tunda Allah ya faɗa sau biyu a cikin alqur'ani kuma makka ce yace wa fi tasmiyatiha bi zalika arba'atu aqwali an samu fahimta ta kai kashi hudu dalilin da yasa Allah ya kira Makka uwar alqariyu na daya li anna al-ardh duhiyat min tahtiha kamar kamar yanda al-Imam Razi ya faɗa a tafsirinsa to asali ma wannan fassarar Abdullah bin Abbas ce yace wannan fassarar ta Abdullah bin Abbas ce sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sahabi ne yace ah, Makka ita ce asalin biranen duniya abin nufi sai da Allah ya fitar da bigiran makka sannan aka tsara doron ƙasa duk wani gari ma aka yi mishi na shigurbi wannan da ɗaya waye faɗi wannan abdullahi bin abbas so kaga fahimtar sahabi kuwa fahimta ce mai girma na biyu li'annaha a'zamul qura ana cewa saboda ita ce alƙarya mafi girma mafi girma don idan ka ɗauki wani gari ka ce wannan garin ya fi girma za ka samu a wani lokaci ne wani lokaci kuma an fi shi sama ka ɗauki maka tun da aka halici duniya maka na nan har zuwa yau sau da ka koda a wani lokaci girmanta bai kai sauran birane ba har yanzu dai ita ce umar kura saboda ko ka in wani birnin ya fi ta da faɗi to kuma ta fi shi da daɗewa da shekaru sau na uku Waƙila qila li anna baitullah me yasa aka kira ta uwar alqariu ya ka ta saboda akwai ɗakin Allah nan akwai ɗakin Allah to bisa al'ada bisa al'ada innal malika wa baladahu muqaddaman ala jami'il amakin bisa al'ada inda shugaban ƙasa yake zaune to nan ne babban birnin ƙasa? wannan al'ada ce ta mutane walillahi al-masalul a'la idan aka ce Allah aka kira makka da akwai ɗakin Allah za ka ga ko babu wani kuma birni a duniya da za a ce yana da girma tun da mahallicin duniyar gaba da ya kira ɗakin da yake maka ɗakin sa wani gari ne kuma za a rinjayar da shi a kan garin da ya zamanto akwai ɗakin Allah shi ne malamin ya ce saboda aka yi sa wannan ya sa ake gabatarwa ala Jamila makin wa summiya umman li'anna umma muqaddama ana kiranta uwar alƙariyu saboda ai uwa tana gaba da kowa kamar yadda Allah ya faɗa in aka ce ma makka uwar alƙariyu sai babu wanda ya ce yake gaba da uwa to sannan sai ya ce wa qila li annaha qiblatun kuma in ka lura saboda makka ita ce alƙibla ta ummu jami'ul umma duk inda musulmi yake idan zai yi sallah sai ya fuskanci makka kaga ta zama uwar alkali eh, wannan ya sa za ka iya fahimtar dalilin da ya sa Allah ya kira ta da wannan wa qila li anna ahlal qura yarji'una ilaiha fi ad-din wa dunya ya dinga kirgawa wallahi a littafin sai da ya kirga sunan makka guda 61 sunayen makka sai da ya kirga guda 61 a wannan littafin Allah ya mishi rahama to ba shi kadai bane kusan duk wani malami da ya rubuta littafi akan tarihin makka saboda akwai littafai da aka rubuta a tarihi akhbaru makka akhbaru makka akhbaru makka kuma da wannan sunan sannan kamar misali akwai muhammad bin yusuf asfalihi yana da littafin subulul huda war rashadi wannan ana samun sa kuma magana da ya kawo sai zama to iri ɗaya da na wancan malami zaka gan shi a mutallan na farko shafin 195 haka nan al-Imam a littafin al yana daga cikin daɗaɗɗun malamai da suka yi magana game da sunayen Makka yace wa layu rafil biladi baldatun aksara asma'in min makkata wal Madina malamai a musulunci ba sa ganin akwai garin da sunayensa suka yi yawa fiye da Makka da Madina babu wani gari a duniya wanda za ka samu yana da sunaye da yawa wanda yawan su ya kai na makka da madina ba a gani sai ce ne likaunihi ma ashrafal ardi saboda ai duk duniya babu wuri mai daraja da wuce guda biyun nan makka saboda ɗakin Allah madina saboda saboda kabarin manzon Allah don haka yasa makka da madina suna da sunaye da yawa ce falahuma asma'un kasira wa qad qalu kasratul asma'i kuma ai malamai sun faɗa ta inda ake gane darajar abu ta yawan sunan shi eh, kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna darajar mai suna don haka yasa in ka dubi sunayen manzon Allah suna da yawa saboda me manzon Allah ya fi kowa daraja in ka dubi Allah subhanahu wataala yana da sunaye da yawa ai babu kamar Allah to idan ka dubi alqur'ani yana da sunaye da yawa so duk abin da aka ce maka yana da sunaye da yawa to zaka samu yana da daraja mai girma to don haka yasa Makka da Madina suka fi kowane birni yawan suna kuma a cikin alqur'ani kawai zaka cire sai da Imam Nawawi ya ciro sunaye guda goma sha shida inda yake kirgawa a kitabul majmu haka na akwai Muhammad bin Abdullah Zarkashi al-imam shi yana da kitabu ilami sajidi kitabu ilami sajid akwai babi da yayi babu fi asma'i makata yana shafi na takwas. shi kuma sai da kirga suna guda 31 sannan akwai malamin da da ake kira al-imam Muhammad bin Hassan alfasi mai littafin tarihin Makka al-Aqdus Samin fi tarihin al nan ma in ka duba za ka gani to Allah dai abin da ya faɗa mana a wannan aya shine ya saukar da alƙur'ani ya yi wahayinsa ga annabi Muhammad saboda manzon Allah ya yi mene ya yi gargaɗi ga mutanen makka da biranen da suke kewaye da makka kaga kenan wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke tabbatar da manzancin annabi Muhammad ga duniya gaba ɗayanta wato annabi Allah bai bashi don larabawa ba yace ummul qura wa man haulaha kaga ya nuna cewa duk duniya kenan an saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad saboda ya gargadi yace wa tunzira yawmal jam'i kuma kai gargadi game da ranan haduwa ranan taro lare ba fi babu ko kwanto game da zuwan wannan rana fariqun fil jannati wani sashi zai shiga aljanna wa fariqun fi sa'ir wani sashi kuma wuta zashi Allah ka kare mu kaga kenan an saukar da alqur'ani saboda me saboda tuna mana makomar mu ta ranar tashin kiyama to wannan shine abinda Allah yake karantarwa a nan ya saukar da alqur'ani domin a tunatar da dan adam makoma biyu da ke gabansa babu na uku guda biyu ne ko dai mutum ya dawwama aljanna ko ko mutum ya a gidan wuta kaga akwai abin tsoro to ya samu hadisai wadanda suka ƙara faɗaɗa bayanin wannan ayar kawai misali hadisan abu sa'idin al a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta bil mauti bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah kare za a kawo mutuwa ka hay'ati kabashin amlaha annabi ya ce ka ga turan rago mai launin baki da fari wato Allah zai mai da mutuwa ta koma sura ta rago idan aka zo da ita fayunadi munadin sai a ji wani mai kira yana kira ya ahalal jannati ya ku aljanna fa ya shara ibuna zan Allah ya ce sai ga suna ta lekowa yamuduna anaqahum wa yarfa'una ru'usahum bin nazari suna leko kawunan su suna dago kai waye mai kira wannan ya nuna shi idan kana cikin aljanna zaka iya ganin wajenta zaka iya gani babu wanda ya san tsarin aljanna sai Allah to amma dai bayanin da Allah yake mana yake tabbatar da za a kira yan aljanna kuma za su ji kiran fa yaqulu sai ya ce hal ta'rifuna hadha ko kun gane wannan sai ya nuna wannan ragon wani ne ba mamaki wani mala'ika Allah zai sayi yi wannan aiki za a mai da mutuwa ta koma tsura ta rago sai wannan mala'ikan ya kira ‘yan aljanna idan sun leko haka ‘yan aljanna za a fara kira sai a tambaye su ko kun gane wannan za su ce na amfarai ko hazan mota ai wannan mutuwa ce ba wanda bai ɗanɗana ba duk mun sani wa kulluhum qadara wa haka manzon Allah ya faɗa Wanzan Allah ya ce, ai kowa dukkansu ‘yan aljanna sun ga mutuwa. Sun mayunadi ya halanna to sannan sai shi wannan mala'ikan ya kira ‘yan wuta, ya ku ‘yan wuta, fa ya ibuna, sai su leko wa duruna suna kallo. Wannan shi ya nuna maka kenan a wutan ma ‘yan wuta suna samun damar leƙawa wasu. Fa ya sai wannan mala'ikan ya ce hal na haza kun san wannan kuwa fa nuna na'am za su ce kware mun san haza da mutuwa, ai wannan ita ce mutuwa sai bai ce wa kulluhun qad a dukkan Dukkansu kowa ya ganta shi da sai manzo Allah ke ce ba sai wannan mala'ikan ya kwantar da ragon sai yanka kaga an yanka mutuwa kenan to mutuwar da ita ke raba ka da rai an yanka ta saboda ka sai sai ya ce bayan ya gama yankawa ya ahalar jannati ya ku yan aljanna khuludun fala mautun dawwama ce ba mutuwa ai mutuwar kun ga na yanka ta yanzu ya ahalar nari ya ku yan wuta khuludun fala mautun dawwama ce babu mutuwa to sai manzon Allah ya karanta aya ta 39 ta suratul maryam wa anzirhum wa anzirhum yawmal hasrati kai musu gargaɗi game da ranan nadama iz qubi al lokacin da aka gama hukunta al'amura wa hum fi ghaflatin yanzu suna cikin gafala wa hum la yu'minuna al-hali yanzu sun ki su yi imani wato akwai ranar nadama ranar da Allah yake hukunta al'amari wannan shine abin da ake tsoro ga dan adam hadisin yana sahihu muslim babu na da yadkhulu ad-dabbarun hadisi na 2849 yana sahihu bukhari inda Imam Bukhari ke fassara ita waccan aya ta suratu e, yake cewa suratu Maryam wa anzirhum yawm al-hasra Imam Bukhari ya masa babi na fassara hadisi na 4453 to wannan hadisin wannan hadisin riwayar Abu Sa'id al-Khudri kenan akwai kuma riwaya ta Abdullah bin Umar shi ma sahabin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar Abdullahi bin Umar manzon Allah yake yadkhulu yadkhulu ahlul jannati aljannata yan aljanna za su shiga aljanna Allah ka samu wa ahlun nari nara yan wuta za su shiga wuta Allah ka tsare mu haka annabi ya faɗa annabi ya ce yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta to sai ya ce sun ya ƙumu mu'addinun bainahum sai a samu wani mai shela wanda zai yi sanarwa a tsakanin wuta da aljanna ya ahalan nari la mauta kaga shi kuma riwaya ta Abdullah bin Umar da ƴan wuta aka fara ya ku ƴan wuta babu fa mutuwa daga yau sannan yace ya ahalal jannati la mauta quludun ya ku yan aljanna babu mutuwa da wama ke kul wannan riwayata Abdullahi bin Umar tana sahih Bukhari kuma tana sahih Muslim al-Imam Bukhari ya kawo a babin da yake magana mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi ne hadisi na 6178 yana sahihu Muslim al-Imam Muslim ya jera shi da hadisin Abu Sa'id Kudir. Shi ne a hadisin Abdullahi bin Umar aka samu ƙari da manzon Allah yake cewa idan aka yi haka don za ka ce to me zai sa me hikimar hakan ba ta akwai hikima idan aka ce an yanka mutuwa ta ce manzon Allah ke fa yasa su ahalin jannati farahan yan aljanna za su ƙara farin ciki murna saboda in kana tunanin ka shiga ni'ima ba mamaki wani tunanin ya zo akan cewa akwai ranar da za a kore ka ko ko za ka mutu domin mutuwa tana raba ka da daɗi ai to amma sai gashi mutuwar babu ita kuma babu ranar fita kaga ni'imar kenan mutum zai dawoma a cikinta. ta sai manzo Allah ya ce wa yazdadu ahlun nari khawfan husnan ila husnihim sai yan wuta su ƙara bakin ciki akan bakin cikin da suke tare da shi wannan hadisin wallahi akwai mutane waɗanda ke ƙoƙarin raddi a kansa ba kuma tun yanzu ba tun zamanin farko yake an samu wato an samu wasu aƙidu waɗanda suke kare abin da ya saba ma tunaninsu saboda ka isa ibn qayyim jawziya a littafin hajjil arwaki yi gargaɗi game da mutumin da zai shakka dangane da waɗannan hadisa a ce maka da a yanka mutuwa in kai shakka babu shakka mutum imanin ya shiga haɗari yana cikin imani da ranar ƙarshe yana karkashinsa saboda ka babu wanda ya san me zai faru a kiyama banda Allah rayuwar kiyama ba za ta turanta ta da rayuwar duniya ba ibn qayyim jawziya yace wa hada al-azanu kaga cewa da aka yi za a yi shela wa in kana bainal jannati wan nar fa huwa yablughu jami'a ahli janna karka ɗauka wai gidaje ne kanana guda biyu saboda kan an yi shela mutane gida biyu za su ji yace ba ƙaramin tazara bane ba ƙaramar tazara bane tsakanin aljanna da wuta to amma kiran da za a yin duk wanda ke aljanna zai ji wannan kiran haka ma duk wanda ke wuta fa huwa yablughu jami'a ahli aljannati wan nar sai ibn qayyim da ya ce wa zalika haqiqa yanda annabi ya faɗa kuma haka din ne gaskiya ne za a kwala kira yan aljanna yan wuta yace za ka da wannan ba wai tatsuniya bane wannan ba surkulle bane wala tamsilin kuma ba wasan kwaikwayo bane ibn al-qayyim da wallahi gaskiya ne kama akhta'a fihi ba'd nas saboda haka yasa aka samu wasu waɗanda suka yi kuskure game da wannan hadisin kafa an kabihan mummunan kuskure suke cewa ai mutuwa ai ba halitta bace idan an cire rai daga jikinka kawai dai rai ya rabu da kai Sa'u da kai sa ka mutu su aka suka fara amfani da kwakwalwarsu ne ibn qayyim ya ce to ta inda halaka ta shigo musu kenan annabi ya faɗi magana yi ƙoƙarin suranta maganarsa da kwakwalwarka shi ko al'amarin Allah babu wanda ya san shi banda Allah amma Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin da ya gagari Allah ya kamata musulmi ya gaskanta wannan saboda ka in ka yadda babu abin da ya gagari Allah yace to dan haka duk abin da aka ce maka annabi ya faɗa ka daina tsuran tashi da ka ta yanzu yace fa hadha kulluhu min al-istidrak al-fasidi da zaran ka fara to zaka yi kokarin cin gyaran manzon Allah ku ce annabi yayi kuskure anan to da zaran mutum ya fara shiga wannan wannan sashi babu shakka mutum ya shiga halaka Allah ya tsare mana imani don haka wannan shi yake tabbatar da abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa saboda babu nadamar da take da muni kamar nadamar da mutum zai yi a ranar tashin kiyama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah yake sa a yanka rago idan aka ce an yanka wannan rago wanda Allah ya rikitar da shi daga mutuwa to kaga nadama ta kare saboda kai sa Allah yake cewa ya saukar da alqur'ani saboda ai gargadi gare mu kiyama in ta tsaya wasu za su tafi aljanna wasu kuma wuta za su tafi ibn qayyim jawziya yake ba da misali da hadisai da aka samu da yawa misali akwai akwai hadisin Anas bin Malik Anas yake inna rajulan qala wata rana ana zaune a majalisin annabi Muhammad ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila wadanda Allah zai tada su akan fuskokin su waɗanda Allah zai tada su a lahira a kan fuskokin su yanzu misali kaga kana tafiya ne akan kafafunka to abinda Allah ya faɗa wannan alqur'ani alqur'ani ne suratul furqan aya ta 34 abinda Allah yake zai tada su suna tafiya akan fuska za a tada dan adam yayi tafiya akan fuska saboda ka ibnu qayyim jawziya ya ba da misali da wannan abu ne wanda ya auku a gaban manzon Allah Allah ne ya faɗa fa a cikin alkur'ani to da ya faɗi haka ana sai ce sai wani mutum ya ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah kai fa sharul kafiru ala wajhihi ta yaya za a ta da kafiri yayi tafiya akan fuskarsa ya za a yi mutum ya tafiya akan fuskarsa shine sai manzon Allah ya bashi amsa yace alaysa allazi amshahu ala rijlaini fi dunya yanzu allan da ya ba ma dan adam iya tafiya akan kafafu biyu a nan duniya qadirun ala an yamshiyahu ala wajen yawm al yanzu allan nan ba zai iya ba ma dan adam damar tafiya akan fuska saba a kiyama kaga annabi sai ya kwatanta abubuwa biyu ai yanzu gashi kana tafiya ko tafiyar ma da kake kan kafafunka wanda da baka iya ba sai da ka koya kuma za ka ga mutum in ya samu rashin lafiya bayan ya warke ya ce sai ya koyi tafiya ashe tafiyar ma Allah ne ya baka damar ba? to Allah da ya baka damar iya tafiya a kan kafafu biyu a duniya annabi ke cewa ashe a lahira ba zai iya baka damar tafiya a kan fuskanka ba kaga annabi yana da hakuri manzon Allah sai ya ce ma wannan don yana cewa allazina yusharuna ala wujuhim ila jahannama kaga kafiri ne waye za a tada shi akan fuskar ya dinga tafiya akan fuskar zuwa wutar jahannama ai kafirai ne shi yasa sai wannan sahabi ya annabi tambaya ce to ya za a yi kafiri yayi tafiyan tun da gashi Allah ya faɗa a cikin alkurani sai Allah sai annabi ya bashi amsa kaga annabi ya ce ga yanda zai yi tafiyan ba sai mai da amsar ga kuduran Allah annabi ya mayar da amsa da kuduran Allah sai annabi ya ce masa ashe Allah da ya bashi iko ya tafiya akan kafafunsa a duniya wannan Allah ba zai iya shi iko ya tafiya akan fuskarsa ba qatada yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin nan idan ya karanta wannan hadisin sai ya ce bala wa izzati rabbina babu shakka Allah yana iyawa yace kuma ina rantsuwa da buwayar mahaliccinmu me me yake nufi yana nufin ba abin da ya gagari Allah wannan hadisin yana sahihu muslim ta akwai irinsa wanda aka samu ta riwayar abu huraira idan illa dai wancan riwayar tashi tana da rauni yana ba'ifu tarmizi hadisin biyu. ibn hajar ya ce to idan ka dubi abinda Allah ya faɗa a ƙur'ani zai tayar da kafirai zuwa jahannama suna tafiya akan fuskoki to kuma gashi ya samu hadisin manzon Allah annabi ya tabbatar gaskiya haka din ne kamar yadda ayat ta nuna zahiri haka din ma'anar aya ya tabbata saboda ka akwai mutanen da idan an tashi a lahira ba tafiya za su yi akan kafafunsu ba za su dinga tafiya akan fuskokinsu ne to sai ibn hajar ya ai duk abin da Allah ya yi a lahira to sakayya ce na halin mutum a duniya ya kamata ka duba ne me yasa hakan ya faru wannan yana fatawar bari mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da tamanin da biyu ya ce wani hikima tafi hashirar kafiri ala wacce abin da ya sa Allah ya tada kafiri yana tafiya a kan fuska kuma karka ɗauka wani kafiri ne dukkansu duk wani kafiri ba zai tafiya a kan kafafunsa ba idan an fito daga kabari da fuska zai dinga tafiya domin abin da Allah ya faɗa kenan alladina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama kaga kafirai to abin da yasa Allah yake tada kafirai a lahira su ringa tafiya akan fuskokinsu uqiba ala adami sujudi lillahi fi dunya kaga anan duniya kana tsaye sai aka ce ka sunkuya ka dora goshi a ƙasa saboda girmama Allah sai ce kai haba da zai yi ba ba ya girman kai ba to sai musulmi ya kai yayi shi musulmi Allah kaɗai san yawan masu sujuda da yake a rana to kafiri an ce yayi ma Allah sujuda a duniya yaki sai Allah ce to a lahira ko za ka yi sujuda da babu lada ba za ma ka iya tafiya akan kafafunka ba akan goshin za ka tafiya to kaga Allah ya hore shi ba yana ganin ya fi ƙarfin ya bauta ma Allah ba ya fi ƙarfin ya yi sujuda to bi an yi saba alawar jefin kiyama saboda haka akan fuskan za a ringa fisgan shi haka in za a jefa su a cikin wata jahannama izharan li ne za a bayyana wulaƙanci gare shi a nuna mar ba shi da wata kima ai su tsara hu wajhu makanaihi wa rijlihi maimakon a duniya ai kaga Allah ya ɗaga fuskar ɗan adam saboda darajarsa Allah ya daga fuska aka samu kafafunka suna ƙasa jikinka yana ƙasa kafin wani abu ya iso ga kanka duk jikinka sai ya amsa saboda ka Allah ya daraja fuskar dan adam a duniya Allah ya daraja fuskar dan adam tunda ya ki daraja wannan fuskar ta yin sujuda ga Allah to sai Allah ya wulakanta fuskar a kiyama sai zama fuskar ita ce a ƙasa jikin kuma yana sama fakana yadihi wa wa rijlihi fi tawqi an al kaga kenan kafafunsa da hannuwansa a duniya su suke tsare ka daga duk abin da zai zai cutar da kanka amma a lahira fa sha Allah ya mai da kan kasa wanda ba za ka iya ba kare fuskarka daga komi ba saboda ka da kaya da dutse da komi zai iya bugun fuskarka ba za ka iya karewa ba فطاف الإنشاء على الوجه بالإنشاء على الرجلين هذا في الله يقتن mana, a lahira za a ta kafiri ya tafi a kan fuskarsa kamar yadda Allah ya ba ma ɗan adam ikon tafiya a kan kafafunsa a nan duniya saboda ka kuduran Allah alal fi'ilil mau'udi wannan alkawari da Allah ya alkawari da shi nazira qudratihi alal fi'ilil mashudi. yana kamar kuduran Allah na abin da muka iya gani a duniya wato Allah yana kwatanta mana kuduransa a lahira da kuduransa na duniya idan dai Allah ya iya wani abu a duniya to ka daina tunanin wannan abin zai gagara Allah a lahira ko ku aikaka abin da ya fi shi saboda ka kuduran Allah malamai suna cewa kuduratullahi la hududa laha kuduran Allah ba ta da iyaka idan aka ce Allah mai iya komai ne to kar ma ka cire wani abu a ciki Allah mai iya komai ne wanda ya dace da hankali wa da laha hududun amma kaga hankulan mu suna da iyakoki don haka dan ba ma ganin abu baya nuna cewar abin nan ba zai tabbata ba don haka duk abin da aka ce maka annabi ya faɗa ka yi ƙoƙarin ka gaskanta wannan abin ka tilasta zuciyarka saboda gaskanta maganar manzon Allah dole ne me Allah yake a gaba walau sha Allah la ummatan wahida ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله يقول ولو شاء الله إن الله يسوء la ja'alahum ummatan wahida da ya saka duka mutane sun zama al'umma daya karka dauka wai da aka ce Allah ya ware akwai yan wuta akwai yan aljanna karka dauka wai abin ya gagara Allah ne inda Allah ya so da ya saka mutane gaba ɗaya duka yan aljanna wato kaga wannan ma bai gagare shi ba walakin sai dai abin da ya riga ya hukunta shi kuma Allah ya hukunta abu babu canji Allah ya riga ya hukunta yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi zai shigar da wanda ya so cikin rahamarsa Allah ta samu na ciki Allah zai shigar da waɗanda yake so a cikin rahamarsa kaga bai ce zai yi azaba ga wanda ya so ba sai ce wa zalimuna ma lahum min waliyin wala nasir su kuwa azzalumai ba su da wani majibinci kuma ba su da wani mai taimako a kiyama kaga wannan ya nuna cewar eh, duk da Allah ya hukunta makoma biyu ne wasu za su tafi aljanna wasu kuma su je wuta duk da haka kar ka ɗauka zalunci ne Allah yi saboda kai sa Allah ya mai da zalunci, ga wanda ya bari har makomarsa ta zama wuta ce sai ya ce wa zalimuna waɗanda suka zalunci kawunan su ma min waliyin wala nasi ba su da wani majibinci kuma babu mai taimako gare su wato ashe Allah da ya hukunta makoma guda biyu ba wai ya gagare shi ne ya hukunta makoma ɗaya ga mutane kuma Allah ya faɗi wannan a wurare daban-daban a cikin alkur'ani shiryar da duniya gaba ɗayanta bai gagare shi ba misali a suratul ma'ida aya ta 48 Allah ya ce walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya saka kun zama al'umma ɗaya kaga anan yace walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida can kuma yace la ja'alakum da Allah ya so da ya saka mutane gaba ɗaya sun zama al'umma guda sai ce walakin liyabluwakum fi ma ataakum amma Allah yana son ya jarraba ku abinda zai ba ku shin za ku yadda akwai shi ko ba za ku yadda ba fasabiqul khairati zan ka abinda ake so da ku ku dinga tsere tsere ta wajen neman alkhairi ku dinga rige rigen aikin alkhairi Allah ta samu iya insha Allah yace ilallahi marji'ukum jami'an makomarku gaba ɗaya tana ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma lalle ne Allah zai ba ku labarin abin da kuka yi sabani akai wato Allah zai ba ku labarin sa kiyama to haka kuma suratul an'am aya ta 35 Allah yake walau sha Allahu la jama'akum alal huda inda Allah ya so da ya haɗa mutane a kan shirya duk duniya ya zama babu wani kafi inda Allah ya so da ya haka haka in ka dawo suratu yunusa aya ta 99 Allah ya ce ma annabi Muhammad walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an yace wa manzon Allah da Allah ya so da duk wanda ke doron ƙasa gaba ɗaya sun musulunta haka Allah ya faɗa in ka dawo suratul nahl har yanzu aya ta tara Allah ya ce walau sha'a lahadakum ajma'in da Allah ya so da ya shirar da ku gaba daya in ka dawo ƙarshen suratul insani yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai Allah yake wa zalimina a'adda lahum azaban ajima. wanda yake nuna abinda Allah ya faɗa a nan haka ya faɗa a gurare daban-daban a cikin alkur'ani kaga yake cewa azzalimi shi yake cikansa amma in ka dubi abinda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul insa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa yana shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa amma me yake a ƙarshe wa zalimina a'adda lahum azaban alima su azzalimai kuwa Allah ya musu tanadin azaba mai radadi kamar yadda ya faɗa a nan yace wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir ashe kenan in kaga mutum ya tafi wuta to ba laifin Allah bane Allah ya kawar da wannan laifi makansa babu shakka in ka shiga aljanna rahaman Allah ne dan ba za ka taba shiga babu taimakon Allah ba ba zai ba manzon Allah ya faɗa yace babu dan adam da aikinsa kurum zai iya kai shi aljanna ake cewa hadda kai manzon Allah yace wallahi hadda saboda ka yi sa duk inda Allah ya kawo shiga aljanna za ka ji an ce rahama ce amma da ya zo magana akan wuta sai ce a ya cuci kansa kaga ashe an baka damar kai gyara tun kana da rai wannan dalilin yasa Allah ya saukar da alqur'ani ga nabi Muhammad ake gargadin mutane saboda fa tafiyar in kai tafiya za mu isa lahira ne wannan lahiran kuma fa makoma biyu ne kawai ba na uku guda biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis wani bangaren ya tafi aljanna wani bangaren ya tafi ta Allah ta tsare sai mu ji aya ta gaba ne Allah yake amir takhadu min dunihi awla afallahu wal wali wa huwa yuhyi mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir amittakhadhu min dunihi Auliya, mutane sun riki wani Allah a matsayin majibanta wata idan mutum yana so ya samu biyan bukata sai ya je ya kama wani abu kulle, ko ya kama bautan wani gunki ko wani aljani ko a ta tsato ba da tsafi sai Allah ya ce fallahu huwal wali ai Allah shine mai jibinta wato duk inda kaga wani taimako ya zo maka a duniya daga Allah ne kana ta lokacin ka ne to wannan kalma da Allah ya kira alwaliyu kaga tana cikin sunayensa kuma sai da Allah ya ambace ta sau kusan goma sha takwas a cikin alkur'ani sau da kai sa kalma ta walici ga Allah wato alwaliyu ya tabbata a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar take magana game da walittaka walittakan kuma Allah ya danganta shi makansa sai ce wa huwa al mauta fallahu huwal waliyyu ai Allah shine mai jibintar bawa kuma Allah shi yake raya matattu kaga ya gwada maka abin da wani ba zai iya yi ba kaga in ma har kana da wata damuwa da kake ganin ba mai iya yayi ta sai Allah to sai Allah ya karfafa maka kwarai saboda akwai abin da Allah zai yi wanda ba mai iya yi in ba shi ba shi yasa yake cewa mitafadu min dunihi awliya ko dai suna rikon wasu masu jibintar su sun bar Allah fallahu huwal wali ai Allah shine abin jibinta Allah shine mai cancantar a jibince shi me yasa wa huwa yuhyil mauta saboda shi ke raye matattu wanda ya iya tayar da matacci kaga ya aikata impossible to ai wannan ko shi ya kamata a jingina eh, bukata gare shi baya ga cewar bayan Allah yana iya tada matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah nan mai iko ne akan dukkan kome, kaga Allah yana kwadaitar da mu ne Don wannan a fili yake cikin wannan aya me Allah yake kwadaitar da mu da shi a wannan ayan yana kwadaitar da mu cewa mu yi watsi da komai in muna da bukata mu yi kabi duk wani abu da ka sani ka bar shi kudu miƙa buƙatar ka ga Allah don dalilai guda uku na ɗaya saboda babu alwaliyu a duniya in ban da Allah na biyu ya gwada maka abin da wani ba zai iya ba yuhyil mauta yana tayar da matattu na uku shi Allah gaba ɗaya ma ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir babu ma abin da Allah ba zai iya yin sa ba babu shi to kaga ana kwadaitar da mu ne haqqul insani ala an yaqwa Allah bi kulli ma arada duk abin da kake so to wallahi ka koma ga Allah ka roke shi baya ga cewar zaka samu biyan bukata sannan kuma akwai lada saboda addu'ar da kake ita ma ibada ce to kaga anan Allah ya tabbatar mana yana jibintar kowa kenan ko dan in ka dubi ayan nan ba a ware musulmi ba ba a ware kafiri ba am ittakhadhu min dunihi awliya kaga ana magana ne ma akan kafirai kafirai sun riki wani Allah a matsayin majibanta saboda biyan bukata sai Allah fallahu huwal waliyyu ashe hatta kafiran bukatunsu da suke gani an suke ganin sun samu biya ta gefen tsafi babu wani wanda ya biya musu bukata in ba Allah ba to ashe wannan sai ya nuna mana cewa walittakan Allah guda biyu ne walittakan Allah guda biyu ne in ka dubi alkur'ani ta inda Allah madaukaki ya tabbatar shi waliyi ne kalmar alwaliyu mai jibinta ya nuna cewar jibintar Allah iri biyu ne jibintar da bayanin ya zo a wannan ayar ana kiranta wilayatun amma jibinta ne da ta game kowa musulmi da kafiri saboda ka da musulmi da kafiri duk wanda kaga ya samu wani abu a duniya wallahi babu wanda ya bashi in ba Allah ba to wannan shi ake cewa wilayatun amma tattadil khalqa war rizqa wal ihata da halitta waye halici musulmi da kafiri Allah wa yake ba mu musulmi da kafiri abinci Allah waye wanda yake azurta su Allah Waye ke ba su lafiya Allah duk wata ni'imar da za a samu a duniya da musulmi da kafiri Allah shi ke bayarwa saboda ka wannan ita ce walittaka na farko Allah shine waliyyin kowa shi shi ake nufi da wilayatun amma a suratul an'am aya ta 62 Allah yake thumma ruddu ila allahi mawlahumul haqq kaji Allah ya hada za a mayar da kafiran zuwa ga Allah sai Allah ya ce waliyinsu na gaske abin jibintansu na gaske kaga ke na wato sun ki Allah sun dawo gare shi saboda ai kafiri ya dauka akwai wani wanda ke biya mara bukata haka ma matsafi matsafi yana ganin tsafi ke biya mar yana ta kulle yana shirme da ya tashi a lahira sai ga babu sihirin babu komai a gabansa in banda Allah shi yasa Allah yake to kaga an dawo da su ga mai jibintan na gaskiya wanda suka bar shi sai ce ala lahul hukmu huwa asra'ul hasibin a suratu shura nan gaba zamu karanta ayar da Allah yake cewa wa huwa allazi yunzilul ghaytha min ba'di ma qanatu a cikin wannan sura Allah shi yake saukar da ruwan sama a bayan mutane sun yanke tsammani wa yanshuru rahmatahu Allah shi yake warwatsa rahmarsa a doron ƙasa ai ruwan sama ba musulmai kaɗai ke sauka musu ba ruwan sama yana sauka mu na banza da na kirki kafiri da musulmi amma ka ji da Allah ya cika ayar wa huwal waliyul hamid kaga kenan wannan wilayatun amma ake magana ashe walittakan Allah iri biyu ne a cikin alkur'ani akwai walittakan da ya ta game musulmi da kafiri saboda ka duk wani taimako da musulmi zai samu a rayuwarsa ta duniya duk wani taimako da kafiri zai samu a rayuwarsa ta duniya daga Allah to wannan ayar da muka karanta tana magana akan wannan amma akwai wilayatun khassa akwai walittaka na musamman walittaka na musamman to wannan ba kafiri ba ya samu sa ka'ida ne mutum ya samu shiriya sannan a samu dacewa da yardan Allah waɗannan abubuwa guda biyu dole ne saboda ta yi zama ake kiransa wilayatul khasfa walitakan Allah na musamman walitakar Allah na musamman ta taƙaita ta taƙaita akan mutanen kwarai musulmai banda kafiri saboda ta in ka dubi alkur'ani zaka ga misalai da Allah ya ta kawowa dan misali a suratul baqara aya ta 257 Allahu waliyul ladina amanu a kaga nan bai ce hadda kafirai ba ko Allahu waliyyun lazina amanu Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani ya min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga dukkai zuwa ga haske to kaga wannan ya nuna cewar Allah yana son su domin idan babu soyayya ba za a samu littaka ga mumiji ba don haka akwai soyayya akwai soyayyar Allah a wannan nau'i na walittaka kuma ƙa'ida ne a samu shirya akwai imani don haka wannan walittakar Allah ta musamman ba ta samuwa sai ga mutumin da ya kasance mumini ne kuma sai wanda Allah yake son shi kamar da ya faɗa suratul araf aya ta 196 inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin kaga kenan ce ya tawalla salihin banda alkafirin banda almunafiqin banda alfasiqin wa huwa yatawalla salihin kaga ya nuna Allah yana jibintar mutanen kwarai mutanen kwarai gaba daya Allah ke zama waliyi gare su to saboda cewar Allah subhanahu wataala yana jibintar al'amuransu, saboda ka Allah yana bada taimako ga mumini a duniya Allah yana bada soyayyarsa ga mumini a duniya Allah ya saukar da nutsuwa ga mumini ya ba shi daɗin rayuwa a duniya idan an zo mutuwa ma haka shi yasa a suratu yunus aya ta 62 Allah ya ce ala inna Auliya, allahi la khawfun alaihim wa la zanu! waɗanda Allah ya jibince su sune waliyai waɗanda Allah ya ɗinke su babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki Allah ka samu ne saboda ka idan aka ce waye waliyin Allah sai ka ce salihi mutumin kwarai saboda wancan aya ta suratul araf aya ta shida, inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafi shine Allah shine waliyin mu sai ce wa huwa yatawalla salihina shi ko Allah yana jibintar mutanen kwarai don haka duk mutanen kwarai waliyan Allah ne a ka'ida ta sunnar manzon Allah duk wani musulmi waliyin Allah ne sai dai walittakan ba darajar ta ɗaya bane da ka kamar da imani martabarsa ba ɗaya ba haka nan walittakan ma ba ɗaya ba misali suratu yusuf aya ta 101 Allah yace addu'ar da annabi Yusuf ya yi, Rabbi, kad a taita ni minan milki wa allanta min ta'awil da hadisi, فاطر السماء فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة kaga Allah shine waliyin Annabi Yusuf kaga kenan walitaka wanne wilayatul khassa wannan walitaka ta keɓe annabawa ta keɓe bayan Allah na kwarai salihai kaga Allah yace wa huwa yatawalla salihin dan haka banda fasikai fasiki baya cikin wilayatul khassa Allah ya riga ya cire shi amma duk mutumin kwarai yana ciki shi da ibn qayyim zai yake cewa a littafin kitabul fawaid shafi na 58 yace alwaliyu waliyu salihin wa annahu muqilu atharatihim idan ana cewar Allah shine waliyi Allah shine mai jibinta mutanen kwarai to idan ka dubi alkhairin da mutanen kwarai suke samu a duniya saboda jibintar Allah babu wanda ya sayi wa shi ba Allah ba ya ce muqilu asaratihim Allah yana kawar da tuntube ba kama sani ba wato idan Allah ya sa ka a cikin waliyanka to sai ta kawar maka da bala'i a gabanka wallahi ba kama sani ba ba kama sani ba mu muqilu asaratihim da can in ka bi wannan hanya akwai wani mugu da sanda zai buge ka da ka shigo sai Allah ya kama tunani sai canza wata hanya har ka yi isa gida ka gama abin da za ka yi baka ba sani ba muqilu asaratihim Allah yana kulawa da bayinsa na kware babu ko shakka saboda ka in kaga musiba ta samu waliyin Allah to wannan musiba rahama ce gare shi ba azaba bace amma babu shakka duk abin da zai zama kuntatawa ga rayuwarsa Allah yana raba shi da shi yace wa gafirin zallatihi sannan kuma idan kana cikin waliyan Allah to duk kurakuranka ba kama roƙi Allah ba yana ta gafarta su Allah yana gafara ga waliyinsa ba tare da ya roƙe shi ba wa muslihun fasadahu sannan kuma idan ka zama cikin waliyan Allah to Allah zai rika gyara al'amarin ka da baka roƙa ba misali za ka rika ganin kullum ci gaba kake samu ba baya ba Allah yana gyara al'amuranka ba tare ma da ka nema ba saboda ya ɗauki al'amarinka ya zama nashi shi yasa yace wa huwa yatawalla salihina ya ɗauki al'amarin mutanen kwarai, ya rike gaba daya saboda haka yadda ka san al'amuransa ne yanda ka san al'amuransa yace ce wa anhu kuma Allah ya dinga ba su kariya walhami anhu Allah ya dinga ba su garkuwa wan nasiru lahum idan sun fara faɗa, Allah ya shiga faɗan. wal kafilu bi masalihihim wal munji lahum min kulli karbi Allah shine wanda ke ɗaukan ɗawainiyarsu. saboda ka idan ka shirya za ka yi wani abu wani misali ka ce bari zan fara ginin gida to sai Allah ya ɗauki ginin gaba ɗaya idan ka ce bari zan yi ƙoƙari sai abin hawa sai Allah ya ɗauki nauyin abun wato duk buƙatunka gaba ɗaya Allah yana dubawa sai ya ringa biyan wannan shine kimar waliyin Allah a wurin Allah ibn qayyim yace wal munji lahum min kulli karb Allah yana baka tsira daga duk wata damuwa da bakin ciki wal mufi lahum bi wa'dihi sannan zai cika maka alƙawari na daya ba za ka bar duniya da bakin ciki ba ba za ka bar duniya shi yasa aka ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ala inna awliya Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga alƙawari ne waliyan Allah babu tsoro gare sannan ko ba sa bakin ciki to waɗannan abubuwa guda biyu ba za ka haɗu da su ba a lokacin rabuwa da duniya da tsoro da bakin ciki ba zai yi ba inji ibn qayyim jawziya al-mufi lahum biwadihi wa annahu waliyuhum allazi la waliya lahum siwahu saboda ne saboda Allah shine mai jibintan su wanda ba su da abin da ke jibintan su fiye da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke ba su taimako sai aya ta gaba وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب da ka Allah ce wa mukhtalatu fihi min shay'in duk abin da kuka samu saɓani a kansa fa hukumuhu ila Allah hukuncin sa yana ga Allah duk abin da kuka samu saɓani. to maza kuma da hukuncinsa ga Allah idan dai kun sha al'amarin Allah sai ce zalikumullahu rabbi wannan shine fa Allah wanda ya zamanto mai lura da al'amura na kaga kenan bayanin da aka yi maka daga can zuwa nan ana karantar da kai waye Allah waye Allah to wannan shine fa Allah din wanda ke kulawa da al'amura na alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unibu kuma gare gurinsa nake komawa ma'anan unibu arji'u to wannan ya yayi kama da aya ta 59 ta suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu atiiu allaha wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum sai Allah madaukake yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun samu jayayya game da wani abu farduhu ila allahi wa rasulihi mai da hukuncin sa ga Allah da manzon Allah wannan ya nuna cewa rayuwar musulmi duk sa'ilin da ka samu wani wata matsala da ta rikice ma to kai ta kokarin sanin hukuncin Allah da na manzon Allah kai kokari kai ka nemi sani karka yadda rayuwarka ta gudana ba ka neman sanin hukuncin Allah da na manzon Allah me yasa aka ce karka yadda insha Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske ne kuna imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wa ahsan ta'wila don haka duk musulmi wanda kaga baya tambaya baya tambayar malamai game da rayuwarsa to babu shakka wannan yayi ban kwana da da wato walitakar Allah subhanahu wataala ba musulmin kware ba Allah ya kare mu ka yadda rayuwarka a ce ba ka gudanar da ita daidai da hukuncin Allah da na manzon Allah ba ma sai an samu saɓani ba kuma idan saɓanin ya shiga ko ƙa'ida ne a nemo sanin hukuncin Allah da kuma manzon Allah shi waye Allah nan sai ya ce mana fatirus samawati wal ardi فاطروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wane ne wannan Allah sai ke fataro samawati wal shi shine wanda ya kirkiro halittan samai da ƙasa idan an ce ya kirkiro bai kwaikwaya daga wani ba shi ya tsara sa Allah shi ya yi dizainin sammai da ƙasa ɗinnan ma da kake gani shi ya tsara kuma ya aiwatar to wannan fa shi ne Allah da ake kiran mutane zuwa gare shi Allah ka samu iya amsawa to sai ya ci gaba da bayanin matsayinsa ja'ala min anfusikum azwajan Allah nan fa shi ya saka muku ma'aura daga jinsin ku saboda ka Allah bai yi mu maza zalla ba sai kawo mata wannan kadai kai tunanin ni'imar Allah da take cikin haka da rahamarsa sai yake ba mu kadai ba kuma wa min al-an'ami azwajan haka ma dabbobin haka Allah ya ware ma kowace dabba da jinsin mata da suka dace da ita saboda ka in ka dubi kwari zaka ga a kwaro akwai namiji akwai mace idan ka dawo ga tsuntsaye akwai maza akwai mata idan ka dawo a dabbobi akwai maza akwai mata idan kifi ne haka shi yasa yake wa min al-an'ami azwajan dabbobi su haka kuma kowace dabba aka samar mata da mata daga jinsinta yace yazra'ukum fihi Allah yana yawaita halittan ku ta hakan Allah yana ta yawaita halittan ku idan aka ce yazra'ukum az-zar'u shine basul khalqi wa taksiruhu Allah yana ta warwatsa halittu yana yawaitawa saboda haka ana ta hayayyafa me ya dalilin haihuwa saboda akwai namiji akwai mace in ba namiji ba mace ba za a haihu ba eh, to saboda dalilin akwai maza akwai mata ake ta hayayyafa saboda haka jinsi na dan adam na nan tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau to kaga Allah ya gwada maka wata wani ikon nashi wanda kuma akwai rahama ta akwai rahama ta sashin yan adam a ƙarshe sai Allah ya ce laisa mislihi shay'un babu abin da ke kama da shi Allah wa huwa sami'ul basir kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne wannan ayar ita kadai ce a cikin alqur'ani wannan ayar ita kadai ce a cikin alkur'ani kuma tana dauke da ilimin da wato wata aya ta alkur'ani ba ta dauke shi ba saboda kai ka dubi ilimin aqida gaba ɗaya an gina shi ne a karkashin wannan aya duk wata aqida inda ta ahlus sunna ce duk wani littafi da aka rubuta duk wani malami da ya magana a kanta to da wuya ya gama da ya magana a kan ayan nan ba kuma in muka ce ma tafsirin ta ɗai za mu yi na tabbata za mu gama ramadan ba mu warware ba amma abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku ya kamata kawai mu gane na ɗaya Allah ya fara da cewar laisa ka mislihi shay'un babu abin da yayi kama da shi Allah duk da cewar wannan magana ce mai faɗi amma ta shafi masailul asma'i was sifati duk wani abin da ya shafi sunan Allah duk wani abin da ya shafi siffar Allah in dai za ka yi magana ne game da Allah wannan ƙa'idar ta hau kanka tun Allah yake laisa ka mislihi shay'un to magana ta ƙari duk abin da ya shafi Allah in ɗan adam zai magana a kai to sai ya tabbatar babu kamar Allah babu kamar Allah don haka yasa malamai suka ce akwai abubuwa guda hudu waɗanda sun zama dole kafin tabbatar da laisa ka mislihi shay'un wannan ita ce aqidar ahlus sunna na daya at-ta'tilu na biyu at-tahrifu na uku at-takyifu sannan at-tashbihu waɗannan abubuwa guda hudu idan mutum bai san su ba idan mutum bai waye da su ba to babu shakka tauhidinsa ga Allah akwai rauni idan aka ce asatiru karka yadda ka musanta abin da Allah ya faɗa at-tahrif shine karka yadda ka canza karka canza na uku at-taqyib shine karka kwatanta sannan at-tashbih karka kamanta kaga karka musanta karka canza karka kamanta karka kwatanta abubuwa guda hudu duk waɗannan ba a jingina su ga Allah idan mutum bai kiyaye su ba to wallahi tauhidinsa da saura saboda ka in ka dubi bayanin ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa yana mujalla na biyar shafi na 262 yace fa innal kitaba was sunna ma al da al qur'ani da sunnar manzon Allah da hankalin dan adam duka abu uku dinnan dallat ala anna Allah sun nuna mana cewa shi Allah la tumasilhu al makhluqat fi al ashiya fi shay'in min al ashiya'i da alƙur'ani da sunna da hankali sun tabbatar mana babu wani abu daga cikin halittu da ke iya kama da Allah babu shi babu saboda ka abubuwa guda uku din duk alƙur'ani abin za ka samu kenan babu abin zai iya kama da Allah in ka dawo sunnar manzo Allah haka kama yi tunani da hankalinka ibn taymiya yace zaka sani yace bal yusbitu Allah ma asbata li nafsihi kokari shine ka tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa shi yasa ka ce kar a samu at-ta'til at-ta'til shine ka musanta abinda Allah yake yana da shi to karka idan Allah yace yana da abu to ka tabbatar masa wannan abin min al-asma'i was sifati siffa ce ko suna wa yunfa anhu mumasalatul makhluqati idan ka tabbatar da wannan abin sai kuma ka raba wannan abin da siffar halittu wa yu'lam dole ne musulmi ya sani annallaha laysa mislihi, shay'un abinda Allah ya faɗa a wannan ayar inji ibn taymiya ya shafi abubuwa guda uku na daya laysa mislihi shay'un fi zatihi a zatin Allah babu abin da ke kama da shi na biyu laisa ka mislihi shay'un fi sifatihi a siffofin Allah babu abin da ke kama da Allah sai na uku laisa ka mislihi shay'un fi af'alihi a ayyukan Allah babu abin da ke kama da Allah kaga abu uku kenan zatin Allah siffar Allah aikin Allah idan ka yarda da wannan sai ce fa hadha musibun fi itiqadi to aqida ka kai daidai insha Allah zaka rabu da duniya lafiya muwafiqun ta dace da me li salafil umma aqidarka ta dace da ta magabata sahabban annabi Muhammad tabi'ai atba'u tabi'ina wa a'immatiha kai aqidarka ta dace da aqidar malaman farko manya waɗanda suka yi musulunci hidima sai ce fa innahum fa inna mazhabahum domin idan ka koma ga tarihi tun daga sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in aqidarsu ita ce yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu duk abin da Allah ya yana da shi sahabi sai ce haka ne wa bima wa sababihi rasuluhu duk abin da manzon Allah ya Allah yana da shi to zaka samu sahabbai sun yarda min gairi tahrifin ba su canza ma'anar abin wala ta'tilin kuma ba za su musanta ba wala tafyifin ba za su kama kwatanta ba wala tamthilin sannan ba za su ba za su eh, kwatanta shi ba ba kwatantawa ba kamantawa fa ya'lamuna anna Allah bi kulli shay'in alim saboda ka sahabbai sun sani Allah masani ne game da dukkan komai wa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai to abinda ibn taymiya yake faɗa karka dauka yau maganar sa ne lalata manyan malaman farko haka nan saboda misali akwai al-imam al-lalaka'i al-imam lalakai a littafinsa sharh usul itiqadi ahli sunna juzu na ku shafin 480 ya kawo bayanin Muhammad bin Hassan Ash-Shaybani daga cikin manyan malaman farko almajirin al-Imam Abu Hanifa Allah ya mishi rahama shekarar 1257 rabuwarsa da duniya to kaga ba maganar yau ba dama muna magana aqidan mutanen farko shi wannan malamin Muhammad bin Hassan Ash-Shaybani yace ittafaqal fuqaha kulluhum duk masana gaba ɗaya fahimtar su ta zo ɗaya sai ya ce minal mashiriki ilal magarib tun daga mafitan rana har zuwa ma'uyanta alal imani akan cewar dole ne mutum ya gaskanta bil qur'ani wal ahadisi ka gaskanta al qur'ani ka gaskanta hadisan manzon Allah allati jaa biha siqatu ar rasulillah hadisai waɗanda suka samu amintattun marwaita yana yana nufin hadisai ingantattu fi sifatin rabbi idan aka ce Allah yana da wata siffa to dole ka yarda da wannan siffa min gairi tasbihin fi eh, yani wala tafsirin karka kamanta wannan siffa ta Allah karka yi kokarin fassara ta wa man fassara shay'an minha yace idan mutum yayi kokarin yi tawilin ta to sai ba da misalin waɗanda suka fara wanda shi ne jiham bin safwan eh, jiham wanda shi ake dangata da jihamiya gare shi faƙad kharaja amma kana alaihi nabi wa ashabu yace wallahi duk mutumin da yayi kokarin musanta siffar Allah to ya rabu da tafarkin da Allah ya tabbatar da annabi Muhammad da sahabbai akai Allah ka raba mu da wannan eh, halaka wa faraka al-jama'ata li'annahu wasafa ar-raba bi sifati la bi shay'in la shay'a saboda duk sa'ilin da mutum ya musanta siffar Allah kamar yana cewa babu Allah don haka idan Allah ya tabbatar da abu dole ka tabbatar da shi to wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani game da wannan ayar da muka karanta cewar laisa ka mislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah ta zatin Allah ta siffar Allah ta ayyukan Allah dole ka san da wannan sai abu na biyu ba ko me ake raba Allah da shi ba kaga Allah yake laisa ka mislihi shay'un babu kamar Allah ta wajen misalinsa amma da ya shi ƙarasa ayar fa sai ce wa huwa as-sami'u al-basir amma fa Allah as-sami'u mai ji ne al-basir mai gani kaga Allah ya tabbatar da wasu abubuwan da an sani cewa halittun Allah suna da shi Allah ya an sani halittun Allah suna da shi kaga kenan an samu misali ashe ba kowane misali ne ake raba Allah da shi ba kamanta Allah da kwatanta Allah ba misalin abin da Allah ya bayyana za ka musanta ba idan Allah ya ce shi mai ji ne shi mai gani ne ai kaga mun san me ya ji mun san me ya gani ashe akwai misalin da ba a raba Allah da shi saboda ka in ka dubi alqur'ani sai zaman to abubuwa guda biyu ne Allah ya magana a kai. na daya misali gaba daya Allah ya ce kar a masa wannan yana suratul nahli aya ta 74 aya ta 74 me yake fala taburibu lillahi al-amsal kar ku yadda ku buga ma Allah misalai sai ce inna Allah ya alamu ta la na Allah ya sani ku ba ku san komai ba kaga Allah ya tsawatar kenan saboda ka kai baka da ikon ka bugawa Allah misali Allah ya hana kar mu yadda mu bugawa Allah misali wannan ayat da muka karanta fa laisa kamislihi shay'un babu kamar Allah kaga ya daɗa karfafa wancan magana ta suratul nahl ko to a suratul nahl din kuma har yanzu aya ta 60 bari ka ji abin da Allah ya ce allazina la yu'minuna bil akhirati lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu sawi wadanda ba su yarda da lahira ba sune mummunan misali yake kansu walillahi almene masalul a'la amma misali mafi daukaka yana ga Allah misali mafi ɗaukaka yana ga Allah shi kaga ba tun misalin ne aka kore ma Allah ba wani misali ake danganta ma Allah al'a'ala ba kowane irin misali ba sai ce wa huwal azizul hakim Allah ne mabuwayi Allah shi ne mai hikima shi ya sa imam bagabu da yake tafsirin ayata 70 ta suratun nali sai ya yace kaga kenan za a tabbatar ma Allah jami'u sifatil jalali wal kamali duk wata siffa idan siffan nan tana da ɗaukaka tana da kamala duk wata siffa ana danganta ta da Allah saboda kai idan aka ce ilimi ilimi eh, alheri ne kowa san ilimi alheri ne kuma kamala ne saboda duk mutumin da bai da ilimi yana da nakasa ko ba haka bane kaga ashe na samuwar ilimi kamala ne to tunda ilimi kamala ne wa ya fi ilimi da ce Allah ya shine misalin da al-Imam Bagawi yake bayarwa yace kudura fa ka iya aikata abu kaga shi ma kamala ce saboda ka yanzu zaka ga bature yana kere-kere to ashe ilimin kere-kere kudura kamala ce wa ya dacewa da wannan ilimin sai a ce Allah saboda ka ta aka danganta ku ga Allah saboda alƙudura kamala ce ba na ƙasa ba ne da sai ce haka nan albaka'u idan aka ce wanzuwa kamala ce to sai a danganta ta ga Allah wa gairi hamina sifati wato ka'ida idan za a yi misali da Allah to abinda za a yi misalin nan da shi ga Allah dole ya zamanto akwai kamala sannan kamalar kuma abinda malamai suke cewa alkamalul mutlak ba alkamal wanda ya zamanto akwai na kasa a tare da shi ba don haka yasa da Allah ya tashi magana game da misali ga makansa yace walillahi almasalu bai tsaya haka ba sai da yace al'ala Allah shine wanda misali mafi ɗaukaka yake gare shi to shine al-Imam Sa'di yake cewa ana danganta duk wata siffa ta kamala ga Allah amma sharadi yake kullu sifati kamalin wa kullu kamalin fil wujudi duk wata kamala ta duniya fallahu ahqqu bihi Allah ya cancantar wannan kamala min gairi an yastalzima zalika naqsan bi wajhi amma sharaɗi kar a samu na ƙasa ta wannan kamalar ta wani tuska saboda haka yasa ba a danganta haihuwa ga Allah saboda haihuwa akwai na ƙasa duk da cewar kamala ne dan idan mutum baya haihuwa kaga na ƙasa ce gare shi kamala ce ga dan adam amma ba al-kamalul mutlaq bane idan aka ce kamala ce ga dan adam sai kafirai suka ce to Allah ya yana da ɗa kaga kenan suna ganin an girmama Allah da aka danganta haihuwa gare shi to sun manta cewa haihuwa kamala ce amma ba al ba ce, saboda akwai na ƙasa a tare da ita me ya na ƙasar ai kafin a samu dan sai da aka yi jima'i me ya kawo jima'i sha'awa sha'awar miji da mata sha'awa kuwa tana fun ƙarfin mutum idan ko aka ce za a danganta haihuwa ga Allah kaga an danganta na ƙasa ga Allah saboda kenan Allah ma yana da sha'awar jima'i ashe akwai abin da ya fi ƙarfin Allah kenan so shi yasa malamin yake cewa wannan kamalar da za a danganta ma Allah yastalzimu la yastalzimu zalika naqsan biwajhi a tabbatar wato ba samu na ƙasa ba ta kowace gefe ba samu na ƙasa ba ta kowane gefe game da wannan kamala din da aka danganta ma Allah subhanahu wata'ala to sai abu na ƙarshe a gurguje wanda bayanan suna da tsayi kwarai na farko dole ne ka tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa ka kone misalai ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anan laisa ka mislihi shay'un na biyu baya hana a samu misali tsakanin Allah da halittu shi yasa ce, wa huwa samiul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne ai kaga dan adam yana ji dan adam yana gani saboda ka kaga gani na dan adam zan misali game da gani na Allah amma kuma ba daidai suke ba wannan shi ake cewa al-ishtiraku bainal khaliqi wal makhluqi akwai inda Allah da halitta inda Allah da halittunsa suke tarayya wannan tarayyar ba ta shirka da kake tsammani ba ba ta shirka da kake tsammani ba tarayya ce wanda babu makawa in ka dubi bayanin ibnu usaimin wanda ya kawo shi a cikin majmu'u fatawa wa rasailihi yana mutallan takwas shafi na 90 sai aka ce ma Allah as-sami'u al-basiru Allah mai ji Allah mai gani dan adam ma kuma Allah ya kira shi sami'un yana ji basirun yana gani to kaga Allah yana ji yana gani dan adam ba yana ji yana gani kaga akwai inda kenan su kai tarayya ta wajen ji Allah yana ji halittar sama tana ji sai ce to amma ka'idar ita ce ba zai yiwu jin Allah da jin halitta su zama daidai ba ba zai yiwu ganin Allah da ganin halitta su zama daidai ba amma an yadda Allah yana ji halittu suna ji Allah yana gani halittu suna gani yace in baka yarda cewar akwai wannan tarayyar a tsakanin Allah da halitta ba laun yake eh, lakunta faita kullama yushtaraku fihi fi kullama yashtariku fihi al wal fi shay'in ma masalan idan aka ce duk abin da dan adam yake da shi kar a danganta wannan abin ga Allah sai ibn usaimi ce to ai muna cewa akwai dan adam shine alwujudu dan adam ya samu idan wannan alwujudu din ka kore shi ga Allah kaga na kana kana nuna cewa babu Allah akwai mutum akwai da akwai mahalici yashtariku fi aslihi alkhaliq khaliq wal makhluq saboda ka idan aka ce samuwa wannan samuwar ta tabbata ga Allah kuma ta tabbata ga ɗan adam sa ka jana cewa alwujudu alwujudu samuwa wajibi ne ga Allah domin idan ka ɗauke samuwar to kamar kana musanta samuwar Allah ne tabaraka wa yace haza nau'u ishtirakin wa nau'u tashabuhi wannan wani nau'i ne wanda yake Allah yake tabbatarwa wato akwai abubuwan da Allah ya tabbatar da su kuma zaka samu mutane suna da shi amma duk da haka yace bainar wujudai ne wujudul khaliki wajibin wa wujudul makhluqi mumkin saboda haka duk abin da aka ce an tabbatar da shi ga Allah baya zama daidai da na Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce Allah yana ji Allah yana gani to ganin Allah da jin Allah ba irin na halittunsa ba Allah ya karfafa imanin mu ya tabbatar da mu akan aqida kwarai ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك